shugaban jam'iyya Dr. Abdullahi Umar Ganduje gwanki shagogwar maya ana so ba a so idan aka rantsar da gawuna in Allah da za mu yi tsari za mu dawo da kwankwaso ya dawo cikin jam'iyyar apc kuma ya zama uba mu rika zuwa gurinsa muna gaishe shi muna tantauna da shi duk irin suna nan yan 419 duk za mu shigo da su cikin jam'iyyar apc mu ba ma gaba abba gida gida kayan mulki na wata uku daga nan zuwa supreme court akwai ragowar wata hudu za ka yi gwamnan kano na wata shida na wucin gadi kayi ka shiga tarihi ka sauka nasiru gawuna shi zai zama in ka je appeal haka ne zai tabbata in ka je sufurin wannan ce za ta tabbata kada ku ci gaba da yaudarar magoya baya da gaya musu abin da ba daidai ba ne. an jiyo dr nasiru yusuf gawuna yana shawartar shi gwamna abba kabiru yusuf da cewa kada ya tafi kotu inda hali ma kan ya a ƙara ya rungumi kaddara amma eh, mutane 'yan siyasa na kano da ma arewacin najeriya ciki har da ita hajiya naja suna ganin cewa ai shi kamar eh, shi da ta gawuna din shi ya kamata ya rungumi kaddara tunda da farko ya kira ya taya murna jam'iyya ce take tsaye da mutum kuma jam'iyyar nan ta tsaye da Nasiru Gawuna ita ta ce za ta bi haƙi kuma an yi abin nan da Lawan Ahmed shugaban majalisar ta Senate President ya tsaya zaɓe an yi rigima da shi da macina a ƙarshe ya ce ya haƙura jam'iyya ta ce hakinta ne ta tafi supreme court a yau ɗin nan sanata ne zaɓaɓɓe ya yi kuma shugaban majalisar dattawa na najeriya so wanda bai san doka da tunani ba wanda bai san inda tsarin jam'iyya take da shari'a ba kada i shigo social media ko tiktok i rika sakawa mutane kwakwalwarsu su rika ɗauka abin da ya faɗa gaskiya ne yanzu mu kaddara cewa Eh, kun tafi kotun da nan gaba ɗaya karshe an ba ku nasara an tabbatar muku da nasara an mika muku ragamar gwamnatin jihar Kano ta yaya ku da Dr. Nasiru su Gawuna za ku shawo kan jama'ar jihar Kano su dawo suna sha'awar gwamnatin ku saboda ai da suna tare da ita na gaya ma kuri'ar su guda dubu ɗari biyu ce da hamsin su yan kwankwasiya ko ɗari uku wannan mutanenmu ne da suka fita suka yi fishi saboda dalilin takara duk dawowa za su yi gurinmu kuma sanda aka je aka zuba aka yi amfani da mata wanda gashi nan ina yawo a tiktok da social media ana cewa shamsiya invalid kakki dangwala invalid kowa ya gani saboda haka su suka yi cuta da magudi to ina so in gaya mutanen najeriya kwankwaso abin nan ne da ake cewa ci da buguzun bugi bagiro ba da shi da kuri'a fankan fayau ne duk abin da za a yi mu muke yin zaben nan a ƙasa tare muke da shi kuma dama na faɗa na ce shi wanda yake yi ina zagayawa ne je gurin manya ya ce ina da mutane kuma ba mu muka ce dama ya zo gurin tunubu ba ba mu muka ce a yi alkawari da shi a bayi minista ba mun faɗa mun ce ko da shi ko ba shi Allah zai bamu tunubu ya samu ƙuri'a sama da dubu ɗari biyar ita naja tana ina ƙuri'a a ciku dubu goma sha biyar aka samu. A ci gaba da kawo muku martani daga ɓangarori daban-daban a siyasar jihar Kano bayan hukuncin kotun sauraren ƙararraki. A yau muna tare da ɗan siyasa kuma wanda kotu ta tabbatar masa da cewa shi ne ɗan majalisa a jihar Kano ta Najeriya Honorable Musa Ilyasu Kwankwaso. Ya zo wannan kafa ta DCL domin wato bayyana wasu bayanai da yake tattare da su dangane da shi wannan hukunci. Uh, honorable barka da shigowa wannan tattaunawa. To jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. To honorable Musa Ilyasu uh, da me za mu buɗe ita wannan tattaunawa ta yau? Na na ji wata Naja'atu Muhammad wadda ta yi magana akan harkokin shari'a jihar Kano akan abin da aka yanke. Yau akan ta zan yi magana kuma in faɗi wasu kalmomi don mutanen Najeriya su san wacece ma Naja idan ta yi magana babu wanda zai sake saurara ta aka fan yaɗa labarai daga yau. To, amma cikin magana da ita Hajiya ja'atu Muhammad ta yi, eh, menene kake gani akwai gyara a ciki tunda da... farko dai na farko dai kaga tana kiran rashin kunya kuma ta yi magana a kan alkalai ta yi magana a kan mai girma gwamna tsohon gwamnan jihar Kano kuma shugaban jam'iyyar APC ta kuma yi magana a kan Abba da Kwankwaso ta yi magana a kan Nasiru Gawuna wayannan su ne abubuwan da ta yi magana a kai shi yasa zan ɗauke su ɗaya bayan ɗaya kuma a gurguje domin in gaya wa al'ummar Najeriya. Waɗanne irin hujjoji kake da su da za su iya kawar da bayanin da ta yi da kuma ta gabatar da nata hujjojin? To na farko dai kamar inda ta yi ita ba lauya ba ce, kuma na biyu ba alƙaliya ba ce, kuma yana da kyau ka zama ɗaya daga cikin mutum uku. Ko dai kai ba alƙali ba ne ba lauya ba ne idan an fara shari'a wata shida ake yi ana tantaunawa da lauyoyi na kowane ɓangare to yana da kyau ka shiga cikin kotu domin ma ka fahimci ma me ake yi ni wata na shida kwana ɗari da tamanin da mu ake yin wannan shari'a ko mafi yawanci mutane 'yan siyasa gani suke yi mu daga ɓangaren jam'iyyar apc kamar ma ba mu san me muke yi ba kuma dukkanin yanzu wanda yake ba da martani duk da an samu ci gaba na harkar social media duk abin da kai yanzu ya zaga duniya zaka ga bayan an gama hukunci kowa zai fito ya faɗi ra'ayinsa domin wannan demokuraɗiyya ce kana da dama ka fito ka faɗi ra'ayinka to amma duk wanda ya san abin da yake mu da aka yi abin da mu mun tsaya mun gabatar da abubuwa kuma kowane bangare sun yi kuma an tabbatar da abin da aka tabbatar da magudin da aka yi da kur'un da aka zo aka ɗauko aka tantance kaɗan daga ciki domin ƙananan hukumomi guda talatin kawai muka iya ɗebo wannan kurku akwai sauran ƙananan hukumomi sha hudu inda aka samu na bogi na ƙarya kuma aka faɗa da doka kuma su waɗanda suke kare waɗannan lauyoyinsu suna gurin da na INEC suka tabbatar aka yi tambaya aka bi doka aka tabbatar da wannan hukunci aka bi ka'ida aka ce an rushe wannan zaɓe kuma in aka ɗauke wannan ƙuri'a gawuna ya ci zaɓe to kaga wanda yake da hankali zai zo ka bayan labarai ice alƙalan nan abin da suka yi ba daidai ba ne kaga ba duk wanda yi wannan bai san ma me yake ba wannan kamar kalmar da ta faɗa ta rashin kunya dama tsarinta ne duk wanda ya san sunanta tun kana ƙarama dama sunanta in ka ji na ja tana magana za a ce ba ta da kunya wannan kalmar ta ne tun kana tun ta kana ƙarama amma wannan kuma zai zama wani babban zargi ne kai eh, wanda jama'a sun san cewa ita mai kare haƙƙin ɗan adam ce kuma bayanin da ta yi ta nuna inda ku ɓangaren kuna ganduje da kuma gawuna kuka kuskure ta kuma nuna inda shi kansa jagoran NNPP Rabi'u Musa kun kusa kuskure sannan har ta yi magana akan cewa shi ma abba gida gida akwai kurakure da yi wannan bai nuna cewa ita bayanin ta ci gaban jihar Kano ke gaban ta ba irin siyasa da ta yi ba na farko ni dan siyasa ne kuma ta san waye ni ni a Kano nake zaune ita kuma yar Abuja ce kuma dama duk sanda ka zo za ta ce da ita ita mai kare fafutuka babu wata fafutuka da take karewa kare dan ta take yi a tiku Abubakar kuma in ka ɗauko tarihin Naja tun daga kan Buhari babu irin tallan Buhari ba ta yi ba amma ƙarshe ta zo ta zagi Buhari ta zo ta yi tallan malam ibrahim shekarau saboda bata samu kwangila ba nan ma ta zagi malam ibrahim shekarau ta zagi su baban gida ta zagi su ubasanjo duk wani babba wanda i shugaban kasa babu wanda bata zage shi ba ta zagi tinubu ta ce ba shi da filan bai da komai ba zai ci zaɓe ba shi ma bata bar shi ba to kaga mu da muke a kano muka san me muke ita yar kano ba ta zama a kano bata san me ya faru ba bata san siyasar kano ba labari ake bata kuma daga wannan abu da ya faru mun samu labari cewar sun kira ta a matsayinta na F419 zan kira irin wannan kalmar cewar ta zo ta ci mutuncin kwankwaso duk da babu ruwana da kwankwaso kuma kwankwaso shine mai gidan abba amma ta shigo tana kare abba tana cewa zai ci zaɓe tana nuna kuma kwankwaso ne ya zo ya ce sagnadiyarsa ne aka karɓi wannan kujera shi ya sai da kujera kuma wannan mitin aka yi aka ce suwa za a ɗauko su fara wannan kalmar aka fara da ita ƙananan ma za su biyo baya rigima za su yi da kwankwasa wannan dama mun sani tun kafin ta faɗa mun ce ai dama kwankwasa ba takarar shugaban ƙasa yake ba daga baya ne tana tare da gwamnatin buhari ta tafi gurin atiku sai yanzu kuma ta dawo take magana cewa ta koma kwankwasa abin da ibe daidai ba to kaga mutum da muna Na. Honorable tun da kai kanka yanzu ka ce dama kun faɗa cewa eh, kun yi zargin cewa Rabi'u Musa Kwankwaso ba takarar shugaban ƙasa zai ci ba. ita ma abin da ta faɗi kenan anya anan ba ku yi baki ɗaya da ita hajiya na ja ba kuma wannan kafin ka faɗa mun riga mun faɗi wannan wannan kalman ba bai kamata yanzu ta maimaita ta ba a gurin mu ma ta ji muna faɗa kuma duk abin da take faɗa na yaban abba shi abba bai isa zo gidan rediyo ya ce kwankwasa abin da i shi isa masa da kujera ba ko me zai yi umarninsa yake bi rushe gidajen da aka yi da lalata kayan dukiyar mutanen kano ai shine asibitin da suke zargi a kai na hasiya bayero an sayar ai ba sayarwa akai ba an ce a kawo takarda babu takarda kuma su an yi asibiti babba na na Muhammadu Buhari wanda Malam Ibrahim shekarau ne ya fara shi kwankwasa izo iki amma ganduje yana zuwa "Igama shi aka sa kayan aiki aka kashe biliyoyin kuɗi sannan an yi asibiti a zurot na yara wanda yake babba ne an kashe biliyoyin kuɗi amma abin takaici kwankwasa saboda ina takaicin shi bai wannan aiki ba yana jin haushin mai girma gwamna ganduje yana zuwa isa abba ice a lalata waɗannan asibitin guda biyu a ɗebo kayayyakin masu amfani a kawo su wannan asibitin aka zo aka yi renovation sai suka yi sharri suka ce wannan asibiti an sayar to da aka sayar wa aka sayarwa su saka takarda a social media su saka wanda aka sayarwa su saka kuma cewar ga ka'idojin da aka buwar da gwamna ya sa hannu aka sayar da wannan bata bayar ba bata sani ba ta ce kuri'ar da aka jefa ta kwankwaso miliyan biyu ce wadda aka jefa a kwankwaso ba gaskiya ba ne miliyan ɗaya ce ita kuma miliyan ɗayan ba ta kwankwaso ba ce akwai mutanen da suka bar miliyan biyu ne kusan miliyan biyu ta ce aka yi ai bata sani ba miliyan ɗaya ce ko miliyan ɗayan ba ta kwankwaso ba ce domin akwai mutane waɗanda suka bar jam'iyyarmu saboda ba su samu takara ba akwai irin su kawu sumaila akwai kabira alasan ririm akwai irin su jobe akwai irin wanda yake na dawakin tofa da yan majalisa da ciyamomi da kansuloli suka bar mu kuma ma sun je can sun ci zaɓe ka ɗauka suna da kuri'a dubu ɗari uku da hamsin in ka ɗauki kuma kuri'a su ka janye daga cikin ɗari bakwai kana da dubu ɗari shida da hamsin sannan wadda aka yi magudi dubu ɗari biyu da hamsin wanda muka yi zargi ta bayo ta fito ta Karkashin wani rawani ta bi ta bayan hijabi wanda aka saka aka saka ta muka ce ba mu yadda ba da muka zo kotu muka rubuta aka samo kuri'a dubu ɗari daga casa'in daga lokal gamman talatin da biyu a cikinta ne aka tantance babu stam babu sainin dokar hukumar zaɓe ta ce duk kuri'ar da ba a yi stam an sainin ba to wannan kuri'a ta zama invalid ita aka zo aka tabbatar aka tambayi lauyoyinsu suka ce sun yarda da ita maimakon su ma su ce za su aika su bincika tamu Allah ya rufe bakin su ba su yi ba ba su kare ba suka yarda da abin da muka yi aka bayyana wannan zaben to dan me wani zai zo gidan rediyo na social media ya rika cewa shi gawuna ina biyayya ya ganduje shine Allahnsa. Ka yi magana ƙuri'un da kotu ta zarewa injiniya Abba Kabiru Yusuf har aka bawa wanda dama na wanda dama ba nasa bane na coge ne da bogi wanda suka zuba muka muka ce a bayyana ka a bayyana Abba suka ce mu tafi kotu muka je kotu kuma kotu tabbatar mana to dan me kuma za a zo a yi magana akan cewar wannan ba daidai bane ba ta san me take ba watakila da za ta take da alaka da wannan to yanzu kamar uh, kotu ta ce qur'a sama da dubu ɗari da sittin nan da ita aka tabbatar eh, ba su da stampi an zare su wani zai ce wannan ai laifin hukumar zaɓe ne ba laifin su da suka je suka dangwala uh, ƙura'an nan ba yanzu ina makomar su kenan tunda su ma 'yan jihar Kano ne mutum dubu da sittin da wani abu sun yi zaɓe kuma kun je kun ai ba Kun da hana hukumar zaɓe da wannan ita hukumar zaɓe za ta zo da ƙa'idoji ta baka ka dangwala idan ka yi kuskure ka cuci kanka ka yi asarar zaɓe ba ruwanta za a ce invalid kuma sanda aka je aka zuba aka yi amfani da mata wanda gashi nan ina yawo a TikTok da social media ana cewa shamsiya invalid kakki dangwala invalid kowa ya gani saboda haka su suka yi cuta da magudi kuma mun faɗi wannan zargin hukumar zaɓe ta ce mu tafi kotu muka je kotu kotu ta bincika ta duba aka tabbatar laifin Musa Ilyasu kwankwasa ne alhaki ne idan aka ce da kai zaka zalunci wani sai Allah ya kawo maka ɗauki ta inda baka zata ba mun zuba kuri'a dubu ɗari takwas mun ci zaɓe aka zuba mana ta harambe sannan kuma Allah ya fito mana da ita aka bayyana aka bayyana Nasiru Gawuna a matsayin gwamna kuma ina so in gaya mutanen Najeriya da duniya ni ba lauya bane duk abin nan da aka yi in an zo appeal in Allah iya da haka za mu samu in an je Supreme Court shi ma haka za mu samu da yadda Allah amma honorable uh, mutanen da suke su ba 'yan jihar Kano bane ba kuma ba su da wani ra'ayi na siyasa a jihar Kano su ma suna ganin cewa a lokacin zaben nan uh, kwankwasiya ta kawo wuta har an yi wato an raka zaɓe an raka ƙuri'a. ina ganin wannan jajircewar da suka yi suka tsaya don kar ku yi musu inconclusive shine abin da ya ba su nasara to mutane suna ganin anya ba wai kamar wani bakin jini bane ba da gwamnati ta APC ta a baya ba bakin jini bane ba bakin jini bane na gaya maka cewar kuri'an nan mutanen mu manya kawo su yana tare da mu sanata ya je ya fita ya je ci a jam'iyyar kwankwaso ba kuri'a ba ce mu ce ta apc ce ga kuma 'yan majalisun tarayya da suka ci da na jiha da tsofaffin ciyamomi wanda duk suna tare da mu kuma dama ana yi ɗabi'ar Kano ce in ka shekara takwas sai ka samu wannan matsalar in an zo a kuri'ar ƙarshe wannan ita ta faru in ka ɗabe kuri'ar su wa ike son kwankwaso saura kuri'a dubu ɗari shida da hamsin idan ka ɗauke dubu ɗari biyu da hamsin wadda aka zuba wadda ba daidai ba kuri'a kwankwaso dubu ɗari uku mu da muke 'yan Kano wanda muke constituency ɗaya da kwankwaso wanda na tsaya zaɓe na kura da madobi garin malam na ci zaɓe a matsayin ɗan majalisar tarayya aka zuba kuri'a ta bogi Allah ya taimake ni muka je kotu ni ma na samu aka samu irin waɗannan matsaloli Allah ya tabbatar da su wa mutum zai gaya ma kuma an yi zaɓe lokacin zaɓen Buhari kwankwaso ya kawo ya kawo wata jam'iyya ta PDP ta faɗi ni na ci zaɓe Buhari ya ci zaɓe sanata Malam Ibrahim Shekarau ya ci zaɓe Ɗan majalisar tarayya ya ci zaɓe na jiha ya ci zaɓe gwamna ya ci zaɓe a wannan zaɓen da aka yi na Buhari wannan ina ƙarfin kwankwasa mutumin da baya cin ƙaramar hukumarsa ya faɗi zaɓe guda shida an ce a inconclusive an yi zaɓe a kusan akwatuna guda goma a madobi an yi zaɓe apc ta ci amma mutanen Najeriya sun ɗauka kwankwaso wani babba ne to ina so in gaya mutanen Najeriya kwankwaso abin nan ne da ake cewa ci da buguzun bugi bagiro ba da shi da kuri'a fankan fayau ne duk abin da za a yi mu muke yin zaben nan a ƙasa tare muke da shi kuma dama na faɗa na ce shi wanda yake yi ina zagayawa ne ya je gurin manya ya ce ina da mutane kuma ba mu muka ce dama ya zo gurin Tinubu ba ba mu muka ce ayi alkawari da shi a bayi minista ba mun faɗa mun ce ko da shi ko ba shi Allah zai bamu Tinubu ya samu ƙuri'a sama da dubu ɗari biyar ita na ja tana ina ƙuri'a a ciku dubu goma sha biyar aka samu wannan da aka nuna kai da kai maganar eh, ita hajiya naja ita abin da ya ɗaure mata kai shine kamar eh, yadda ta ga bidiyon eh, Dr. Nasiru Yusuf Gawuna a kafin zaɓe yana tsayawa a wani taro yana cewa tsohon gwamna Abdullahi Umar Ganduje cewa mai girma gwamna diyar da ka tsara haka za a yi ba za mu maka wato ba za mu saba da abin da ka abin ba ita tana fargabar irin abin da ta kira wasu abubuwa na aikata ba daidai ba da gwamnatin ganduje ta yi yanzu idan aka zaɓi gawona shine za a yi watakila kuma ga bayanin da ta yi take cewa wannan shi yasa take ganin kalaman da ta yi akan gawuna din ta ce eh, masa waɗannan kalmomin dalilin da yasa kenan ta ce to wato kenan kamar shi Dr. Nasiru Yusuf gawuna bai da ya samu mulki ba sai ya bi ta hannun shi Dr. Abdullahi Umar Ganduje. To ai yanzu tunda da kanta ta rusa Abba ta ce ya zo ya yi kuskure ya lalata kayan mutane da shaguna ya talauta mutane ya lalata kasuwanci kuma kwankwasa ne ya bashi umarni ya yi bai yi bincike ba to duk mutumin da ya lalata kayan dukiyar Kano ai kaga an gama da shi sai to a jira tun da yanzu Nasiru Gawuna da Murtala Sulangaro su Allah iba kuma duk abin da ya faɗa ice zai diyayya, sai ka zuba masa ido idan ya zo i wata uku bai yi ba a matsayinta na mai wadda ake cewa yar watan eh, demokra ko kuma wadda take faɗan gaskiya inda gaske ne ni a guri na ba gaskiya take faɗa ba sai ta fito ta zuba ido ta bashi wata uku a ga cewar sai abin da mai girma tsohon gwamnan jihar Kano shugaban jam'iyya yasa shi zai yi ko ko ba haka bane zai taimaki mutanen Kano saboda haka ni a guri na ta yi maganar ah, abba gida gida ta ce zai ci zaɓe ta zo ta rusa shi ya ci zaɓe ba bisa ka'ida ba an bayyana shi ba bisa ka'ida ba kotu ta tantance an bayyana Nasiru Gawuna ya yi mulki da ka bai tsaya ya yi bincike ba ya rusa mutane mutane sun mutu an yi abubuwa marasa daɗi an kashe kasuwanci a Kano to kaga an gama da abba gida gida a jira kuma gawuna idan ya je fil ya je supreme court aka rantsar da shi ya wata uku sai a jira a ga me zai yi a Kano to daga nan ne zaka zo ka ce ya yi daidai ko bai daidai ba ko kuma abin da yi ba daidai ba ne ta faɗi kwalitin abba ta rusa abba kaga wannan bata san menene siyasa ba domin ba a Kano take ba bata san siyasar Kano ba yar Habuja ce yar Buge ce yar ci da buguzunce yar ta fito ce hayaniya ne a rediyo saboda haka na ja mun gama da ita ba abin da za ta duk abin da ta faɗa a Najeriya a kan Tinubu in Allah iya da sai ya ba maraɗa kunya za a ji daɗin mulkin Bola Ahmed Tinubu zai sake shekara takwas idan ya gama a zawo mataimakinsa kashin shatima shi ma dan arewa ne ya zo ya zama shugaban kasa tana so ko ba ta so in ka haɗa shekara goma sha shida naja ta zama yan shekara casa'in. to honorable eh, honorable musa iliyasu kwankwaso eh, wasu suna cewa bayan wannan hukunci na kotu an jiyo dr nasiru yusuf gawuna yana shawartar shi gwamna abba kabiru yusuf da cewa kada ya tafi kotu inda hali ma kada ya ɗaukaka ƙara ya rungumi kaddara. Amma mutane 'yan siyasa na Kano da ma Najeriya ciki har da ita um, Hajiya Naja suna ganin cewa ai shi kamar uh, shi da gawuna din shi ya kamata ya rungumi kadara tunda da farko ya kira ya taya murna ya ce ya yadda tunda ya taya murna kenan ya yadda cewa wannan zabe eh, lafiya lau uh, abba kabir yusuf ne ya ci shin me yasa shi eh, wato da gawuna ba zai rungumi kadara ba na farko nasiru ya yadda allah ne mai yi kuma ya ɗauki kaddara kuma ya yi masa murna kuma a lokacin ma 'yan kwankwasiya saboda ba su da ta ido ba su yarda da wannan murnar da ba aka ce ya makara amma jam'iyya ce take tsaye da mutum kuma jam'iyyar nan ta tsaye da nasiru gawuna ita ta ce za ta bi haki kuma an yi abin nan da lawan ahmed shugaban majalisar ta senate president ya tsaya zaɓe an yi rigima da shi da macina a ƙarshe ya ce ya haƙura jam'iyya ta ce hakinta ne ta tafi supreme court a yau din nan sanata ne zaɓaɓɓe ya yi kuma shugaban majalisar dattawa na najeriya so wanda bai san doka da tunani ba wanda bai san inda tsarin jam'iyya take da shari'a ba kada i shigo social media ko tiktok i rika sakawa mutane kwakwalwarsu su rika ɗauka abin da ya faɗa gaskiya ne ina so ni ma in daɗa jaddada wannan cewar abba gida gida kayi mulki na wata uku daga nan zuwa supreme court akwai ragowar wata hudu za ka yi gwamnan kano na wata shida na wucin gadi kayi ka shiga tarihi ka sauka nasiru gawuna shi zai zama in ka je appeal haka ne zai tabbata in ka je sufurin wannan ce za ta tabbata kada ku ci gaba da yaudarar magoya baya da gaya musu abin da ba daidai ba ne abin nan a gurin Allah ne da shi muka dogara shi ya bamu shi kawo jarabawan ita muka bi muka kuma yadda saboda haka abin da Nasir Gawuna ya yi ya yi daidai jam'iyyar mu kuma ta yi ta ce Nasir ba mu yadda ba hakkin jam'iyya ne domin ba kai ka da kanka ba dawo ka rike hakkin talakawan Kano kai musu abin alkhairi kuma in ka kalle shi ka san kamar ayatul lahi yake wannan gemun zai taimaki mutanen Kano ko ba zai karya ba da yadda Allah yanzu mu kaddara cewa Eh, kun tafi kotun da nan gaba ɗaya ƙarshe an ba ku nasara an tabbatar muku da nasara an miƙa muku ragamar gwamnatin jihar Kano. Ta yaya ku da Dr. Nasiru Yusuf Gawuna za ku shawo kan jama'ar jihar Kano su dawo suna sha'awar gwamnatin ku? Saboda ai da suna tare da ita. Na gaya ma kuri'ar su guda dubu ɗari biyu ce da hamsin su ƴan kwankwasiya ko ɗari uku. Wannan mutanenmu ne da suka fita suka yi fishi saboda dalilin takara. Duk dawowa za su yi gurinmu. Sannan kamar inda na faɗa mutanen Kano kuri'ar da Nasiru Gawuna ya samu tamu guda dubu ɗari takwas ce da wani abu kusan da casa'in saboda haka ai dama mutanen Kano suna tare da mu muna tare da 'yan kasuwa muna tare da malamai mutane da matasa muna tare da mata kuma za mu zo a ci gaba da taimaka mutane amma dai akwai alkawari da na yi guda ɗaya daga ran da aka rantsar da Nasiru Gawuna a matsayin gwamnan Kano bayan an gama Supreme Court akwai tukunya a gidan gwamnati a cikin aika aikan da suka yi suka rushe mana guri na tarihi na miliyan ɗari hudu da wani abu dan tarihi dan guri ya yi kyau kwankwasa ya bashi umarni i rushe da daddare ya zo i wata yan randa about mara ma'ana aka saka wata tukunya ja to wannan zan rushe wannan tukunya in saka ta aka ku yan jarida ku ɗauka daga nan na gama kuma ba abin da za mu yi sai mun yi bincike domin muna da hankali. Honorable Musa Ilyasu Kwankwaso fitaccen ɗan siyasa a arewacin Najeriya DCL Hausa tana maka godiya sosai da ka kasance tare da mu. To ni ma ina godewa kowa da kowa in an ji maganar na ja kada a sake ɗaukar maganar ta a nan Abuja suke yan 419 ne yan coge yan fuge fankan fayau da su da kwankwasa sun gama kurunkus jam'iyyar Najeriya sai Tinubu Kano sai Nasiru Gawuna da Garo mun gode. Kuma shugaban jam'iyya Dr. Abdullahi Umar Ganduje gwanki shagogwar maya ana so ba a so idan aka rantsar da gawuna in Allah iya da za mu yi tsari za mu dawo da kwankwaso ya dawo cikin jam'iyyar apc kuma ya zama uba mu rika zuwa gurinsa muna gaishe shi muna tantauna da shi duk irin suna jan nan yan 419 duk za mu shigo da su cikin jam'iyyar apc mu ba ma gaba idan muka yi nasara kowa namu ne kuma za a ci gaba da demokuraɗiyya mai kyau sun zama iyaye duk inda tinubu ya gama shatima ya gama kaga dama kwankwaso shekaru sun ja sai su rika ba mu shawara a matsayinmu na 'yan shekara hamsin da wani abu. Hausa, Hausa, Hausa.